Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da daro da kuma niyya duka a jamhuriyar Nijar. Kuna kuma iya kama ma VOA Africa zango na 200.5 ko kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkamu da haka Grace Alheri Abdu ce da kuma Mahmud Lalo daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Laraba 28 ga watan Disamba da ta kasance Laraba ta karshe a shekarar ta 2016. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai. Kasar Rasha ta ce matakin da Amurka ta ɗauka na sassauta takunkumin sai da makamai ga 'yan tawayen ƙasar Siriya zai jefa da dakarunta cikin haɗari. Wani tsohon jami'in kasar Koriya ta Arewa da ya sayo sheka zuwa Koriya ta Kudu ya ce shekara mai zuwa za ta kasance babbar dama gwamnatin Koriya wajen gina wato makaman nukiliyanta. wani jami'in birnin kudus a yau laraba ya ce wani kwamiti ya ɗage shirin kada kuri'a kan neman izinin fara wasu ɗaruruwan gine-gine kanun labaran kenan ma'aikatar tsaron tarayyar najeriya ta yi ƙarin haske dangane da batun kakkaɓe 'yan ƙungiyar boko haram a jejin sambisa to koyaya batun 'yan matan cibok waɗanda aka samu za a samu waɗanda kuma ba samu ba su ma a ta haƙuri har lokaci A jamhuriyar Nijar kuma jami'an tsaro da hukumar sa ido kan harkokin sadarwa suna wani taron karawa juna sani na haɗin gwiwa domin bisa ga cewarsu. Mun gano cewa al'ummar Nijar da mutane da yawa ba san abin da ta kumsa ba. Dole mu zo wajen su mu kwatanta musu hukuma wannan da aka kafa mi ta kumsa. Ladan Ibrahim a yawa zai shigo da waiwaya a shirin himma ba ta daga rago. Yakubu Baba Yakubu Makeri ya shigo domin karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel amma duka sai bayan kun sha labarai. Jama'a Assalamu alaikum. Kasar Rasha ta ce matakin da Amurka ta ɗauka na sassauta takunkumin sai da makamai ga 'yan tawayen ƙasar Siriya wani mataki ne na mugunta. wanda zai saka dakarun rasha da na siriya cikin hadari mai magana da yawon ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakarova ta soki wannan tsari inda ta faɗa wa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa wannan mataki wanda ya kunshi sai da makaman yaƙi da suka haɗa har da na kaɓo jiragen sama na cikin wani ƙuduri da shugaba barack obama ya rattaba hannu a kai ta kuma ƙara da cewa ɗaukacin dakarun rasha da sauran ma'aikatanta da ke ofishin jakadantinta a damascus za su fuskanci barazana domin duk makaman da aka sayar wa 'yan tawaye zai iya fadawa hannun mayaka masu ikirarin jihadi sai dai makatar harkokin wajen amurka kamar yadda kakakinta mactona ya faɗa ta ce wannan zargi da rashin ta yi ba sabon abu ba ne inda musanta zargin cewa amurka ba ta da shirin samar da makaman kare wato kare sararin samaniya ga 'yan tawaye a wani labarin makamancin wannan turkiya da rasha sun cima wata sabuwar matsaya kan shirin tsagaita wuta a siriya kuma suna kan aiki dangane da yadda wannan matsaya za ta fara aiki a yau a daren yau kamfanin dillancin labaran anadolu na turkiyya ya ruwaito cewa wannan sabon tsari na da zumar faɗaɗa shirin tsagaita wuta har zuwa birnin aleppo sai dai ba zai hada har da ƙungiyoyin 'yan ta'adda ba amma kuma firayim ministan turkiya ya ce hukumomin ankara ba su sauya matsayarsu kan cewa shugaba bashar assad ba zai sauka a mulki ba a makon da ya gabata rasha da iran da turkiya sun amince da wani kuduri wanda ya shata yadda za a cimma matsaya wajen shawo kan rikicin na siriya shugaban rasha vladimir putin ya kuma ce kasashen sun amince za su haɗu a astana babban birnin kazakhstan domin ci gaba da neman bakin zaren wannan rikici na siriya wani tsohon jami'in ƙasar koriya ta arewa da ya sauya sheka zuwa koriya ta kudu ya ce shekara mai zuwa za ta ba da babbar dama ga gwamnatin koriya ta arewan wajen bunƙasa shirinta na nukiliya a cewar jami'in hakan zai iya faruwa ne saboda sauyin shugabanci da za a samu a amurka da kuma koriya ta kudu Thai Yun Ho ya kasance jami'i mafi girma daga Koriya ta Arewa da ya sau sheka a watan Agusta cikin shekaru ashirin da suka gabata. A wani taron manema labarai, jami'in ya fayyace cewa ba shi da masaniya kan matakin da shirin gina nukiliyan na Koriya ta Arewa ke ciki. Amma ya bada tabbacin cewa China ba za ta ladabtar da Koriya ta arewa ba game da shirin na nukiliyan nata. a cikin wannan shekara kadai koriya ta arewan ta yi gwajin makami na nukiliya har sau biyu sannan ta harba makami masu linzami kera ballistic sau ashirin baya ga haka ta fito karara ta sha alwashin kaiwa amurka hari da makamin na nukiliya idan har ta kammala waɗannan labarai na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wani jami'in birnin kudus a yau laraba ya ce wani kwamiti ya dage wato ya dage shirin kada kuri'a kan neman izinin fara wasu ɗaruruwan sabbin gine-gine a yankunan gabashin birnin na kudus da isra'ila ta mamaye hanan rubin mamba a kwamitin tsare-tsaren gidaje a birnin na kudus ya ce an yi watsi da shirin kada kuri'ar bisa umarnin firayim minista benjamin netanyahu shirin gine-ginen ya hada da samar da sabbin gidaje a kala 492 a yankin ramot da ramot shlomo wanda Isra'ila ta mamaye a shekarar 1967 a lokacin yaƙi. Daukan wannan mataki na faruwa ne wasu sa'o'i gabanin jawabin da sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry zai yi, wanda ake sa ran zai kunshi shata hanyoyi da za a bi domin samun maslaha kan rikicin Isra'ila da Falasɗinu. sannan sakatare kerry zai yi bayani kan zargin da ake cewa amurka ita ce ta kitsa kudurin da kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince wanda ya nemi isra'ila ta dakatar da gina gidaje a yankunan falasinawa majalisa ta cimma wannan matsaya ce a ranar juma'a da ta gabata inda membobin kwamitin sha hudu suka amince da kudirin yayin da amurka kuma ta hau kujerar 'yan ba ruwanmu ana tuhumar tsohuwar shugabar kasar argentina cristina fernandez da laifukan cin hanci da rashawa inda ta ba da umarnin a wasu miliyoyin kuɗaɗe alkalin wata babbar kotun kasar ya tuhumi fernandes da wasu tsaffin jami'ai a gwamnatinta ta ciki har da sakataren aikace-aikace wanda aka tsare shi a watan yuni inda aka zarge shi da sace kudade da aka ware domin shimfiɗa hanyoyi fernandes ta musanta hannu a waɗannan zarge-zarge inda ta ɗora laifin akan shugaban ƙasar na yanzu mauricio macri da sa hannu a harkokin shari'a ƙasar domin a tuhume ta har ila yau tsohuwar shugabar ta nemi da a yi bincike kan duk kudaden kwantiragin da aka ware domin aikace-aikace a lokacin gwamnatinta yanzu haka alkalin ya sa a rike wasu kudade da yawansu ya kai dala miliyan 633 a duk asusun waɗanda ake zargi ko da ke babu tabbacin ko kadarorinsu sun kai darajar waɗannan kudade idan dai aka samu tsohuwar shugabar da laifi akwai yiwuwar a yanke mata zaman gidan yari har na tsawon shekaru goma. saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. To bari mu faro takon daga Najeriya inda hukumomin tsaro ke kara kaimi wajen shawo kan kungiyar Boko Haram bayan sanar da kwace sansanin kungiyar mafi girma a jejin Sambisa da ake kira Camp Zero. Wakilin Nasiru Adamu Elikaya na dauke da karin bayani. gwamnatin najeriya na karfafa aniyar juya sansanin da ta kwace daga hannun boko haram a dajin sambisa da aka fi sani da camp zero zuwa cibiyar soja don lamuran dabarun yaƙi da gwada makamai a dajin shin ta yaya wannan nasara take da kuma inda gaggan yan boko haram irin su abubakar shekau suke da ma sauran matan cibok bakwai farko ga amsa da ministan tsaron najeriya brigadier janar mansur dan ali bayar kan halin da dajin ke ciki tuntuni aka fara wannan operation din na shiga dajin sambisa kusan wata shida ko bakwai da suka wuce da ruwa ya ɗauke sun sojojin sojojin sama suka gaggano waɗannan wuraren da ke kam kam nasu aka dan jajjefa masu ruwan kuma alhamdulillah su kuma sojojin ƙasa suka bi aka larin wajajen wannan zai nuna cewa jajircewar da wannan gwamnati ta yi a kan fitar da waɗannan mutane daga ƙasar mu da kuma gama da su tunda an sha bayyana matan Chibok na dajin da samun wannan nasara ina matan suka shiga ne malam Nasir ai gani aka ci kori ko an shiga dajin nan waɗanda aka samu an fito da su cikin maybe waɗanda aka samu sun aure sun hayafa so watakila ma ba za ka bambanta su baka ce ga su su ne kuma yan matan ba amma waɗanda aka samu da ai ga an fito da su kuma an kawo su ga uwayensu ni abin da zan ce ita harkan irin wannan al'amari ba za a iya cewa komai ake so sai an same shi ba amma gwargwado dai ci gaba Allah ya kawo mana kuma addu'o'in jama'a da suka yi na samun jajirci akan wannan abu Allah ya kawo mana lokacin shi ke lokacin da ake magana matan ba ana cewa ba da lokaci lokaci zai da za su fito za a fito da su waɗanda aka samu za a samu waɗanda kuma ba samu ba su ma a ta hakuri har lokaci. Don ci gaba da farautar 'yan Boko Haram da yiwuwar gano sauran matan ga hasashen maharbin gargajiya Ciro Mambakan Daura. Janar Tukurbuta ya san maharba sun ba da gudunmawarsu a Zamfara sun ba da gudunmawarsu a Maiduguri. Har daga cikinsu har aka ɗauka gwamnatin tarayya wanda ta ɗauke su daga cikinsu aka yi din su suka zama soja. Ba dan ko suna da ilimin boko ba ko suna a'a saboda Allah basirar da Allah ya basu da kuma tsaron da suke da shi irin baiwar da suka samu wurin kakanninsu ta maharba. Yan kungiyar kwato matan cibok irin su jagoran kungiyar na Abuja Sambizo zaya na buƙatar kala lalubawa don gano dukkan matan da ake nema. Abin da muke so mu samu a wajen gwamnati yanzu dai an riga an tabbatar gwamnati ya kamata ta ya tabbatar inda yara nan suke kuma alkawarin da gwamnati ta yi shine farkon abin da muke bukata fitan 'yan matan nan duka shine bukatar mu na farko sauran abubuwa zai bi baya shi ma dan kungiyar ajiwa lana da karin gwiwa za a samu sauran matan akwai mutane wajen dubu da ɗari takwas da wani abu da aka ce an samo su sannan akwai mata da yara a ciki akwai ma gawaki da aka ce an ritsa da wasu amma ba a tabbatar da gawaki na cewa 'yan matan Chibok dinnan suna ciki ba. To kaga tabbacin cewa ba sa ciki. Haka dai lamarin yake tattare da murna, yaƙi ko tagumi bisa ga yadda nasarar ta shafi mutum. Nasira da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ina kamuna aikin soja hajji dan ina tsoron kai to sai kuma harkokin sadarwa a jamhuriyar Nijar inda aka hada kan jami'an hukumomi da dama da nufin cimma manufa guda kamar yadda za ku ja wannan rahoto da wakilin Haruna Mamman Bako ya aiko mana. Hukumar nan mai kula da sawar idanu a kan harkokin sadarwa da aika sakonni ta jamhuriyar Nijar da ake kira ARTP wato Autorité de regulation de telecommunication et de la Poste ita ce ta hada alkalai da jami'an tsaro da suka hada da jandarmomi da 'yan sanda na jihohin Tawa, Doso da Tilaberi a garin birnin Kwanni domin faɗakar da su game da abin da doka ta ƙasa ta yi tanadi akan haƙƙin masu amfani da kamfanonin sadarwa. sadarwa da aika sakonni haka zalika da haƙoƙin su kamfanonin da haƙƙin gwamnati shugaban hukumar ta irtp na ƙasa cewa da malam ali alkasum ya yi mini ƙarin bayani game da dalilansu na shirya wannan taron mun gano cewa eh, al'ummar niger da mutane da yawa ba san abin da ta kumsa ba eh, mu kuma eh, muna aiki da doka to a niger an san inda aka yi zancen doka an san suwane ne ke aiki da doka ko suwane ne suke tsare doka an san jujoju ne da kuma manya-manyan polisai da gendarmomi to da ke mu ma aikin namu ya tafi tare da su kenan dole mu zo wajen su mu kwatanta musu hukuma wannan da aka kafa mi ta kumsa menene aikinta kuma yaya ne kamata ta shin da aikinta to kenan kaga in muka zo wajen su muka wallafa musu eh, sani namu fiske ka san sani na abin da ya shahi harkar sadarwa da aika sakonni sani ne wanda lalle eh, ba a daɗe ba eh, aka yi dokoki a bisan shi kenan ya kamata a zo a kwatanta ma mutane su gane menene sana'ar ta kumsa menene ya kamata in kana son ka yi sana'ar wannan ka ci moriyarta menene ku masu amfani da layi Eh, doka da take bisa kanku menene hakkinku kenan shine muka zo mu bunƙasa don mutane su gane kuma wanda suke kula da eh, shunhuda doka da ƙayyade ta kenan su ma su gane abin da ai yake ya kumsa hukumomi na bariki da na gargajiya sun karrama bikin soma wannan taron na kwanaki biyu da zai sawar masu aikin sawar abi doka da suka hada da alkalai da jami'an tsaro kara samun sani akan yadda ya kamata su kare haƙƙin kowane bangare a cikin ƙasar game da sha'anin sadarwa da aika saƙonni da ya hada da kamfanoni na waya da na aika wasiƙu akan haka na tuntuɓi malam Nuru Abdullahi shugaban kotun Buza domin jin abin da ya fahimta a cikin wannan zaman taron. Ta a cikin wannan taro dai da kamfanonin sadarwa eh, shi ne eh, don mu tattauna ne da ita wannan agency da ake ce ma irtp don mai kula da harkokin wayoyin sadarwa da sauransu. don don a san menene tsarin doka wanda ya kumshi ayyukansu ya tanada domin yana da la'akari da cewa su waɗannan kamfanonin wayoyin sadarwa suna da halaƙa da su masu amfani da wayoyi da gwamnati da su kamfanin to Eh, menene doka ta tanada shine za mu tattauna akan shi mu san aikin su menene matsaloli kuma mu san idan laihi ya daga ciki menene hukunci wanda shi malamin shari'a ya kamata ya yi aiki da shi haruna mamman bako na birnin kwanni sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar bari mu rufe taskar hotonin namu a dama garam na jamhuriyar Nijar inda masu harkokin sayar da motoci suka bayyana goyon bayan gwamnatin tarayyar Najeriya na hana shigo da motoci ta kan iyakokin kasar da ba ta ruwa ba. A cikin hirarsa da wakiliyar Mutamar Abare, shugaban kungiyar masu shigo da motocin a yankin Ahmed Adamu ya bayyana cewa daukar wannan matakin zai bunƙasa sana'ar har ma a jamhuriyar Nijar. Lalle muna jin daɗi kwarai. yaya dama za a samu irin wannan kana da ruwa a ƙasarka akwai teku akwai jirage kuma a ɗauki kaya a kai wata ƙasa kenan abin da za a samu talakoki a cikin najeriya a samu kamar mutum miliyan ashirin ko miliyan hamsin wanda za su ci abinci akwai masu sa iska akwai masu kwanci taya kuma akwai masu soke mota alhaji karo ya ce ya daɗe yana wannan sana'a ta kawo motoci shekaru da dama inda yake bi ta ɓangaren kwatano so, ya kuma bayyana irin mahalhalin da suke cin karo da su na farko yau a kwatano ya kai shekara goma ko sha biyu muna ga abin da ke a kwatano akwai bato guda zai kama mota sama da kaman dubu hudu karami bai kame yawa ba dubu biyu eh, kwatano duk mota din su a hudda ta a da 370 muke biya na sefa amma a kwanan nan kamar wata shida da ya wuce ko wata hudu sai aikin ne ya komo ka 450 eh, kuma abinda muke jin ciwo ma wannan abu da yake faruwa a kwatano bayan mun biya 370 kin nan a kota jika 80 wanda muke biya ta garanti kuma wannan jika 80 he mun biya ta shi jika ma jika 450 kuma wannan jika 80 garantin nan mutane ya ci gaba da cewa idan har wannan kuduri na shugaban kasar ta najeriya ya fara aiki su ma kansu 'yan nijar abin zai musu daɗi don kuwa za su samu sassauci wallahi mu yayin mu sauki saboda kin gargan da muka gan zuwa najeriya kilo 150 ne daga kano zuwa lagos kilo 850 ne kenan kwana ɗaya da ne kana kana zanda yanzu aka na kutu ina da mota kwatano mota goma sha biyu ka na kwatano shekara ɗaya ba ta sayi ba me yasa ba ta sayi wa ne gaci kenan ga ce zaka canza ka je ka so mota to don me ka je ka to ka je ka sayar ne ka a shirya mana ya ku cin hankali Tamara Bari murya Amurka daga Damagara a jamhuriyar Nijar. To Madalla har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu goma nan Washington yana cewa karfe goma da minti goma sha takwas na asuba. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ta samu rarar naira biliyan 200 a wannan shekarar ta 2016 da ke karewa sakamakon bankaɗo ma'aikatan bogi sama da dubu hamsin da aka da ke karɓa albashi da sunan su a ma'aikatunta. Za ku ji ƙarin bayani a shirinmu na yamma abinda kuma za mu ba ku damar tsokaci kenan a yau idan muka buɗe layuka a yammacin yau. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Imma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkamu da haka da ma saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garagu. Yau shirin zai waiwaye ne na irin bakin da ya tattauna da su a cikin shekarar nan mai wucewa. Da farko kuma ga bakonmu wanda shirin ya bude shekarar da shi. Oh, my name is Adewale Adewuyi. Sunana Mr. Adewale Adewuyi. Tun yaushe ka zo na Amurka? About 15 years now. Yau shekaru goma sha biyar kenan. To me kake a tsawon wannan lokacin? Well, when I came newly I came with uh, this uh, visa lottery. When I came newly, I was doing uh, some kind of a contract job with uh, Comcast. We used to climb ladders to go and connect cable in people's homes. Even in cold winter, we were doing that. It was a very sad experience for me because uh, in Nigeria, I was working in a TV station. Da farko lokacin da na zo, na samu damar nan ce wacce ake samu ta hanyar canke-canke. Lokacin da na zo, da farko ina aiki ne da kamfanin nan na Comcast. mu ne ke hawa saman falwaya muna makalawa mutane wannan layi na wannan kamfanin talabijin kuma muna wannan aikin ne komi sanyi komi zafi gaskiya wannan wani abu ne da ba zan taɓa mancewa da shi ba domin a can gida najeriya ina aiki ne a gidan talabijin amma ba hawa itace domin makalawa mutane layi ba to ga mu na biyu to sunana aminu isyaku abdullahi to aminu isyaku abdullahi kana zaune a ingila eh tun yaushe ka je wannan kasa ne eh to yau shekara ta uku kenan tun a watan disamba na shekara 2012 me aminu ya zo a london to na zo yin karatu na na phd wato shine digiri na uku kenan eh, to har yanzu aminu karatu yake yi ko koyar hada da wani abin neman abin zaman gari ko dai karatu ne tsantsanta eh to ana karatun kuma ka san da yake ai ana yin aiki da kafin kuma a zo a fara karatun. Bakonmu na gaba ba bako ba ne wannan karon bakuwa ce kuma ina sunar bakon. Sunana Halima Lawan na daɗe ina zama a nan tun 2002. To tun 2002 me yake yi tun a wannan lokacin kawai yanzu? Makaranta da aiki. Wani irin makaranta tun a wannan 2002 ah. ɗin ke makaranta har bisa kawowa yanzu nan? Um, na yi graduating daga nursing school amma yanzu ina neman in yi masters So yanzu kawai aiki nake ok ke yi digiri na farko kenan eh na gama digiri na farko a 2007 eh wani course kika yi nursing wato ingwazomanci kenan eh To shi ma bakonmu na hudu ɗalibi ne ga kuma bakon da kansa da kansa. Usman ka ce daga jiha kake? Ni na asalin jihar Katsina ne kuma na zo Ingila shekara ta dubu biyu da sha uku shekara ta kusan uku kenan. Me ya kawo ka Ingila? na zo karatun digiri na na uku a kan wani fanni um, geography da um, fannin zaman mutum da muhallin da muhallinsa a gida najeriya a ina kake aiki ko gode. kafin ka zo na a yana koyarwa ne a university a nan amadu bello university da ke zaria ya ta dauki ɗaunin zuwa karatun ka kenan a a ba su suka dauka ba akwai wani asusu da ke tara ranar man fetur da ake cima petroleum technology development fund su ne suke ba da scholarship zuwa karatu kasashen waje su ne suka dauki nauyi bakon na gaba ko dan jihar osun ne a tarayyar najeriya ina sunanka uh, my name is Oluwatosin Alfred Ayubi. shi ka zo Amurka, ko me kake a matsayin aikin yi? a uh, abin here uh, September 2000 1998. To ni dai na zo Amurka ne yau shekaru goma sha bakwai domin tun a shekarar 1998 na zo. Gani ya ka zo, ka samu rehu ne ko ko dai ka zo kai fafituka ne ka ga yadda Allah zai yi da kai. A'a, na yi sa'a ne na samu rehu wato garaɓar sannan ta zuwa Amurka ka zo na ba da tsangwama ba. To ga kuma bakonmu na gaba. To assalamu alaikum rahmatullah. Sunana Mustapha Hashim Kursi. A ah, Malam Mustapha me ka zo yana Amurka kuma yaushe ka zo Amurka? So a ah, ni na zo ɗalibta ne kuma da malinta. Gaba ɗaya kenan. eh domin yadda na zo dai a shekara ta 2008 shine lokacin na fara zuwa lokacin da na zo na zo ne in masters degree kashi na biyu wato babban masters karo na biyu domin na riga na yi masters ina a sociology a jami'ar bayero ta kano inda nake karantarwa shi ma bakonmu na gaba dan jihar naija ne aminu aliyu shi shi tuyan shi ka zo amurka kuma me kai zo yi a amurka eh, na zo amurka ne a watan august na shekaran da ya wuce muna zo ne a kan gayyatan da aka mani na jami'ar dukkin a musabbabin gayyatan shine da farko dai na yi digiri na na uku ne a jami'ar fitar da ke malaysia to a can jami'ar akwai wani yanayin bincike da na koya wanda ake cema qualitative research to a lokacin da na kara digiri na na uku sai ɗaya daga cikin professors na nake aiki da su sai shafi da cewa me zai hana in samu wata ƙasa na duniya in je in kara kwarewa akan wannan harkar binciken da na fita bakonmu na gaba ko dan jamhuriyar Nijar ne. Bari mu bakon namu ya gabatar da kansa da kansa. To sunana Abba Bukari Kolo. To Haji Abba tun yaushe aka zo Amerika ne? Yanzu dai ya kai kamar shekara ashirin da nake nan ga. Wai wai shekara ashirin. Eh. To tun da ka zo me kake yi na tsawon wannan lokacin? To da na zo na yi lakwal na yi karatu da na kare karatu na kuma yanzu yana aiki yanzu ya kai kamar shekara goma sha biyar da nike na aiki. da kuma wannan bakon ne muka kawo ƙarshen shirin na yau sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madadin bakin namu da kuma julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah Riga da busa shi take riga yin fulani. Riga babu busa ta kasawa. Nare na kiba Muhammadu in ni shi ta kasawa, kai bari in rame, kai sani bari in rame dai, kai bari in rame shi alhari. To madalla gaida na talatu ga baba kuma Makiri da kaɗan daga ɗimbin ra'ayoyi da ku masu sauraro kuke aiko mana ta hanyar imel. sako na farko na cewa muna jinjina wa gwamnati tarayyar najeriya bisa samun nasarar gano ma'aikatan bogi dubu hamsin da ta yi tare da adana naira biliyan ɗari biyu da ake biyan su a asusun gwamnati muna fatan gwamnatin za ta ci gaba da bankaɗo irin waɗannan ma'aikata na bogi daga bashar kansila mai tukunya bakin kasuwa dirin daji jihar kabi da ado salati goma ga annabi rijau da alhaji garba mai yan kunnen rijau sako na gaba na cewa muna kira ga gwamnatin kaduna da ta ɗauki matakin ba sani ba sabo ga duk wanda aka kama da hannu wajen tada fitina a kudancin kaduna domin ya zama izina ga masu niyyar tada fitinar daga naziru abubakar sabo gusau wannan sako na cewa salamu alaikum voa hausa da fatan kuna lafiya yau muna son ku bamu dama mu yi jinjina ga rundunar sojin kasar mu najeriya akan yadda ta tarwatsa 'yan boko haram daga dajin sabisa hakikan wannan abu ne mai kyau da fatan su ma barayin shanu da barayin ɗanyen man fetur masu fasa bututu za a gama da su sako daga abba sa'ad mahuta da husaina lawal dan mai kankara wannan sako na cewa muna kira ga masu hannu da shuni a kasashe da ke da 'yan gudun hijira da su tashi tsaye su taimaka musu ganin yadda sanyi ke ƙara tsananta sako daga mai lange-lange yalwa da hamza galadima birnin kebbi da malam ango malamin makaranta ya wuri wannan sako na cewa assalamu alaikum voa a madadin al'umman garin tsagim da ke cikin karamar hukumar mani a jihar katsina muna mika sakon godiyar mu ga mai girma gwamnan katsina aminu bello basari akan ci gaba da aikin wutar lantarki da ake mana muna fatan za ka ƙara kawo mana abubuwan ci gaba kamar hanya da samar da kayan aiki a asibitinmu daga honorable abdulsalam muhammad lema tsagim To madalla ya kuma makeri kenan da wasiƙun ku masu saurare ga Mahmud da tishin muhimman kanin labaran. Ƙasar Rasha ta ce matakin da Amurka ta ɗauka na sassauta takunkumin sai da makamai ga 'yan tawayen ƙasar Siriya wani mataki ne na mugunta wanda zai saka dakarun ƙasar na Rasha da na Siriya cikin haɗari. mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen rasha maria zakarova ta soki wannan tsari inda ta faɗa wa kamfanin labarai dillancin labarai na reuters cewa wannan mataki wanda ya kunshi sayar da makaman yaƙi da suka haɗa hadda na kakaɓo jiragen sama na cikin wani kuduri da shugaba barack obama ya rattaba hannu a kai turkiya da rasha sun cima wata sabuwar matsaya kan shirin tsagaita wuta a siriya kuma suna kan aiki dangane da yadda wannan matsaya za ta fara aiki a yau da daddare kamfanin dalancin labaran anadolu na turkiya ya rawaito cewa wannan sabon tsari na da zimmar faɗaɗa shirin tsagaita wuta har zuwa birnin aleppo To a gaishe ka da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokaci yanzu ne da Mahmud Lalo da kuma mai haɗa shirin Sa'ida Hamdun sai kuma injiniya mu Dan Crofton za mu gefe domin ba da filin shirin matasa yau da gobe. Sai mun ji ra'ayoyinku kan matakan da gwamnatocin tarayyar Najeriya za su iya ɗauka na shawo kan ma'aikatan boge a dukkan matakan ma gwamnati baki daya yanzu dai lokaci ne na yau da gobe da alheri